babu ilmi babu madani akan ta'limin ilmi karantar da sani wal idati da wa'azu bil layli cikin dare ana wa'azu zai ko wa'ayi saboda wa'azu cikin dare zai kai ga wanda ya shi na wa'azu ke kasance ta saba ma hadisin mazo da ke in an kai riga aka sallar isha ya ba a jira to shi wa zai ba hira ne don haka ake ke na hira aka hana حدثنا سرقة قال أخبرنا amma عيينة أما أمر عن huri ai هند amma أم Salma. وأمر ويحيى بن سعيد عن الزهري كنا حدثنا ابن عيينة عن أمر ويحيى بن سعيد عن الزهري كنا شيء ابن عيينة شنا بالرواية بيو شنا بالرواية جمالهم biyu شنا بالرواية بالجمالون ناشد عن الزهري uku shi da riwaya daga auren gida ne an zuhuri shi da riwaya daga yayin musulmi ne an ansari an zuhuri yayin musulmi ne an ansari da shi da dukkanin su kalina ne yan tsara gudana dukkanin suna cikin sigaro tarihi na wannan sha ce ruwa ta bayan kenan an canza ya mako mai salma karar ta ce in ce kasan nabi sallallahu alaihi wa sallama za ta lailatin manzo Allah ya farka cikin wani dare wa kara ta ce subhanallah ya sarki ya tabbata ma Allah ma za unzila Allah ya lati min al-fitan wa menene aka tabbatuwa cikin wannan dare na fitinoni na azaba kenan saboda wata ibara an kai bayani yayi da azaba makwahin bayani yayi da fitina makwahin azaba saboda fitina ita ke jawo azaba don haka sai an kai bayanin fitina makwahin azaba din wa ma za ku ci hamilal hadaini sannan kuma zo Allah ya cewa su ne menene aka buɗe sakoki na azuka sai ya zo tawahibar kujeri wata masu su dakuna shi a nuhin wai a tattama da saki ne wanda ya kasance su tara ko wace su gidanta daban sashe ta daban sai ke a tara su daga wace farubbaka da yakin tin duniya arifin yau makiyama rubbaka da yakin tin duniya da yawa nan duniya wata ya kasance mace tana tare da tuwani ta sanya siyaban rakikan tuwani wanda ya kasance sirri ne la yamna'u idrakan bashirki wanda ba zai hana a ba zai hana a gaba da cikin ba nan duniya za ta samu mace kasiyatin ruba kasiyatin da yawa ba kaɗan da ba na da take sai take da yawa za ta samu mace kasiyatin ta sanya tufafi amma da rikakan tufafin nan siyaban na rikakan tufafi na wanda ya kasance sirri ne ko kuma jeru ne la yamna waɗanda ba su hana idrakar bashar ta gane fata cikin ta kamar halin da mutum cikin su nan. za ka samu mace ta yafa mayafi amma mayafi ba zai hana gashin kanta ba za ta sanya diga rigar da wata hana a ga jin gaban ta ba za ta sanya za ta sanya za ta daura a zani wanda ya kasance ba zai hana wannan zanen a ga iyakokin jikinta ba ka da yadda ga ta sanya tawahi amma fa ariyatin yawmal qiyama ko kuma ariyatin bil akhirati akwai riwaya ariyatin yawmal qiyama akwai ta ayatin bil akhirah wato wannan mace za ta kasance ranar alkiyama kun tanya za a tashi cikin tufafi na kunya za a tashi cikin tsarki na kunya ranar alkiyama ya kuwa da tashi kufatan kuratan za a tashi ranar alkiyama kufatan a marasa ta kalma ko ya ta kuma mun tayi ko ko ita na ta mun tayi ba irin wannan ne. ita mun tancin ta na fali hada ta arina kunya ta tsare rashi da tayin duniya da za a riƙo za ta hada wannan tsaye za a tashi cikin wannan tsaye sannan bayan wannan kuma ita kuma tancin ta zai kasance za a tashi da riƙo a ariyatin anil hasanati ariyatan anil hasanati ta kasance kun tanya daga ayyukan kwarai ba za a tashi da aikin kwarai ko guda ba yau hakan da aka sun a kiyaye zamani ya riga ya canza shi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi shi na bayani manzo Allah mai mu'jizoji na shi na bayani akan abin da zai faruwa ƙarshen zamani an gwada mishi zamanin da aka yi za a bude taskoki na rahama idan aka bude taskoki na rahama za a samu kuɗi sosai sosai da yawa idan aka samu kuɗi in mutane suka samu kuɗi wawaye kuɗi suka kai ga jahilai ko suka kai wanda ba su jin tsoron Allah za su yi ajiyar su so na ma sha a wannan kuɗi to wajen wannan ma sha a nan fitinoni za su fito fitinar da za ka kai ga ayi kashe kashe bayan kashe kashe a rasa a rasa ainihin tsari na al'umma sai ka samu tsari na al'umma da zani na al'umma gaba ɗaya ya lalace irin halin da muka samu kan muyan shi ne za ka samu mace ta ta yadda ga ta tsaya ta wake amma a da ta mutan ya ce don haka ga Allah ke cewa wa kullu mu'minina yaqutu min awtari wa yahfazu furujahum ya mu'minai su kare gannan su su rike su su rike su da kedibin mata take wa wa furujahum sannan kuma wannan su tsare su tsare wallahu ya alama tasma'una Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa idan kun aikata aiki na alheri kun kame ganin ku Allah ya sani idan kun tsarkar kusan ku Allah ya sani to me ke jawo wannan an ka fara da mu'minai an ka ce kullu mu'minina ya gudu mai afsari wa ya fa zo kurujahum su sai kuma wata aiki kun zukan ku saboda su bayi mu'minai maza sun ji mata ilimi don haka sai aka fara da maza ko da mu'mini ne gudu mai afsari sannan a koma ga mata Allah ce wa kullum mu'minati ka gaya mu mu'minai mata yau ka zunna ne a kare hinda su ma su kame gannan su wa ya hafar da kuroje hunna suna bayan wannan tsarfa da sukan su da wala da zai su kunna. kada su yadda su bayyana da kawarsu illa ma da haramin hada abin da ya bayyana ta wala ya dalilna wala ya dalilna wani ya dalilin da duk muri hinna ala yudi hinna sannan kuma bayan wannan da su an ce tana su yadda su bayar da kawai illa ma da min ha to maluma sun ce wace irin tsawa ce aka ce ma da min ha ita kawai a toge an ka ce alwajen wata fa'al fuska ta huna bakin iya ta ke nan na mace wanda shi a tare da bayin sa saboda wannan zai ta da lalura ta al'ada fuska ba da kuwa a ta lalura ta al'ada tahin hannu bai kuwa don haka aka ce to su wa'annan ba ta jami su ba amma tare da hakan ga tun da an ce maza su kame gannan su a shi ke nan kada ka yi hussar ta kada ka yi dama mata inda an ka ke ta daga lalura ta samu ta bayan shi ta wani ga nuna wadan wa kullum mu'minati ya ga nuna ya amsa hinna wai hafin da kuru da hunna wala yubdi da zina ta hunna illa ma da zahara ha. sai abin da ya bayyana da gare ta wal ya dalim da bi humurihinna ala juludihinna sannan kuma ainihin su kuma ya hinna su su daga su ya su da wayoyin a rigunan su aljaibu asabu watan kusuwar wannan ita take mu daibu nan ne mai cike ta to idan wace ta tawayar cikin riga wata mata na jahiliya abin da suka yi za su yi riga mai fa'in waya sosai sai sun kai riga mai fa'in waya sosai jike da ke fadi sosai kuma sai a kuma ma ya sai a jefa shi baya sai a bar gaba ga kiki to shi na ta je Allah makarcin sarki ya ce ma mummune mata wani da ribu da fi humur hinna a zaɗi da hinna su tsoro kuma ya hinna su daga a kan su saboda wuya suna cikin mata halin hako shi a cikin ne a rufe wannan gawa ne kada a yi da a gani ta wanda da ribu da fi humur hinna a zaɗi da hinna to yanzu ba kare yanzu in kaji ba an koma jahiliya ke kusan ma da da jahiliya sun mun da yake da jahiliya da muke shi yanzu saboda jahiliya wanda sun gaba da irin su mun da yake na babu kunci ko suna cikin suna cikin aljanna suna cikin jahiliya babu alqur'ani babu manzo sannan duk ɗaya sun ga dama cikin suke aikatawa domin yanzu damu da alqur'ani damu da manzo damu da sahabbai damu da tabi'ai damu da ba'i tabi'ina ga mu da manya-manya maluma ga suna an yi rubuce rubuce rubuce har zuwa gare mu ko ina kake yau ilimi ya kai gare ka to wai amma ko da da haka nan ga mu shi wata baka jahiliya wanda kasance ga rama jahiliya ta zamanin jahiliya da irin wannan buhari shi na cewa babu ko al ma'asi min amr jahiliya wallahi ka farsa ya buhari ta ga ha sai za shi ko to haka buhari ce ba al-ma'asimi amr jahiliya a sai kenan yanzu muna cikin al'amarin jahiliya saboda tun a abin gari aka yi fasikanci na me ake ce fasikanci al-khuruj min da'ati ita da gaske da'a ce ake yin a ashe ya hankali ba yanzu ba a komai ba fasikanci ba gaduna ta ido gaduna ta magana gaduna ta shayin taushi mace ita ita za ta za ta masu kyawu za ta san ware da kaushi za ta kawo tufafi waɗanda sanyawa za ta sanya tufafi wanda ya kasance da nan ta jere ba yaran nasi suna jawo ganin mutane zuwa gare ta sannan bayan wannan ko za ta sa a jan hannu wanda ya kasance shi mai shawa da jin makarkatar wannan a jan hannu zai wai goshi gani wata ke a tsaye da to duk wannan ne fasikanci na abin da aka ce fasikanci hita daga cikin ɗa'a don haka duk wacce da zai yi hita irin wannan fita domin shawa ta wannan fata kashi sannan kuma sunan kiyashi sannan kuma duk igiya ta jibe ta akan shawa ita ma wannan a fata kashi kuma sunan kiyashi saboda ido suna da na menene da na ido eh hanci shi na da na menene da na hanci shayen ƙamshi kunnuwa suna da na menene da na kunnuwa saurare baki shi na da na menene da na baki magana hannuwa suna da na menene da na hannuwa sama sababin suna da na ne ne da na arabu da shi ya wurin aikin da abu ko da shi ya wurin da na ko sannan babban zane gaba ɗaya Allah yana cewa wal ya a wal ya hakun ruriyahum wa kullu mu'minina yaqutu min asalihi ko da ga yan mu'minai maza su kana ainihin dannan su na bayan wannan kuma da ta zuwa ta ke ne kaga babban zane da na farji wajen kanci yanzu ma da ya riga ya zan ruwan dare ko kuma wasan gama duniya duniya gaba ɗaya ta riga ta lalace mu al'umma musulmi ya lalace sai a gadi na kaba'ira da ta tsawa yau wanda bai ke tsawa da kaba'ira ba kowa ba ne in wanda mun yanzu ya fuka wanda shari'a ta hana wanda ya kasance suna fadin mu al'umma yau mutane a kan su Allah na cewa wa kuzin na ya gudu min afdalin ولا يحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يكذبن أولادهن ولا يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا دليل لأمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبغولتهن Allah ya kuma kada su yake su bayyana da ɗawarsu illa li buqulatihin in ba ga madainan su ba haram na mace ta bayyana da ɗawarta in ba ga mijinta ba aw aba'ihin ko kuma iyayen su ko amna ibu waladihin ko kuma ƴaƴan mazaizan su ko amna ko aw ana ibu waladihin ko kuma ko kuma ainihin iyan mazaizan su ko sani aw aba'ihin waladihin aw aba'ihin waladihin ko kuma iyayen mazaizan su ba laifi mace ta da kawanta ga wannan ya halatta ko ta bayyana da kawarta ga ma'aiki jama'in da zai sha wata ba wannan ya halatta ko ta bayyana da kawarta ga ainihin a uban mijin ta wannan bai tsawa ko miji au amna'ihin da ko kuma ta su bayyana da kawarsu ga ainihin ƴaƴansu au amna'ihu hinna ko kuma su bayyana da kawarsu da amna'ihu wulatihinna ga iyan mazaizansu saboda haram na mutum shi a matan mahaifi a cikin na kaga wannan akwai shamaki ko to sai da wannan shi muke ga komai ko an bayyana amma kuma tare da wannan ma jiji wanda ba na shawa ba jiji na shawa ko ga mahaifiya haramna balle ga ƴan uwa balle ga matan mahaifi don haka ake yi da wannan to haka dai Allah ya gani wannan aya hunna hunna hunna hunna hunna hunna duk dai wannan da mata ake shi nan hunna hunna hunna hunna hunna hunna akwai da Allah ke daga irin wannan aya ɗin da ke daga hunna hunna hunna hunna har kusan tsada ke da sama duk akan mata a cikin nan ka zama a raura shi ya kamata su ya raura ta shi na mazo Allah ka cewa duk ka ta yace fil dunya ayatin yawmal qiyama ko kuma ayatin fil akhirah wanda ka ce huta ya kira da al'umma don haka ga ake yi wa dan fasikanci fasikanci wannan haram na wanda muke cikin aikatawa hala cikin aikata shi Allah wa rike sai shi ya isa ilmu har ko sun kuma da imani isa ilmu sai da mugun suna har ku su shi ne fata kashi ba da imani bayan mutum da mu'mini kuma shi ne fata kashi Allah ce wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la tushriku ya ku mu'minai ku tubu dukkaninku tare da wannan Allah an ce mu'minai المعاصي من امر الجاهليه ولا يتقون صاحبها بارتكابها الا بالشرك او الا بالكفر ashe Allah suna cewa fa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minina ku tuba mu Allah gaba dai la Allah ku tubu ku ku samu rabu don haka ga tuba mu Allah daga da yake ba mu samar da akan hira ta ilmi ana yi ko ba a yi saboda wannan shi ma suna gita ma hadisin mazo da ce babu hira bayan an yi sallar isha ashe kenan hirar da an ka hana hira irin wannan ta tumumin duniya ko abin da shafi duniya ko wata mu'amala wadda ya kasance kila mu'amala na karanta amma saboda dai a gida ya kama shi da mu'amala ta dare wanda ya kasance in an doge irin wannan mu'amala din ba zai kai ga tashi a kan su ba shi lokaci ba don haka an ka hana hira bayan sallar isha in an ka doge da hira bayan isha to ba a samu tashi a talata a sumashi lokaci ba a kamar ke jini hadis na sa'id bin ubayn qala hadathna alayhi qala hadathni abdurrahman bin halid na ibn shahab an sa'id bin abi bakr bin sulaiman bin abi halma anna abdullah bin umar qala ya ti sallallahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi ma du Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahli hayati di qashr rayati bala ma sallama lokacin da manzo Allah ya sallama sallallahu kawa sai miƙe fa kawo sai ce ara ai tukum laila tukum hadi ina son ku ba da labarin daren ku wannan wa inna ra'ata min aka kulli wa inna ra'ata min aki lita wa inna ra'ata min aki sanatin haƙiƙa watan farkon shekara ɗari min ha daga cikinta farkon shekara ɗari na wannan shekara ta ku la ya kamin man huwa ala tahrir da ahli ba wani mutum guda wanda ya karbewa wanda yanzu shi ne ta zo kasa sai manzo Allah ki ara aiku ina son ku bani labarin da ya tafi hadisi ku bani labarin wanda zai na ku wai dare yana mai ban mamaki dare yana mai ban mamaki sannan kuma dare yana mai kasance akwai wa shi ne dukkanin wanda an rayu yanzu na in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da nan zuwa shekara ɗari da mai ƙananan shekaru da mayan shekaru da mai ƙanƙanan shekaru da mai matsakaita da mai masu yawa ba wanda zai kai shekara ɗari kafin shekara ɗari ta kare. ra'aka ra'aka da aka zace watan farko shekara ɗari in har cikin wannan dare to ba kowa zai zo ƙasa ga a cikin akwai wata hikima ciki akwai ban mamaki ga irin wanda dare kenan wani dare na wanda shekara ta zagayo wannan dare duk abin da addare da ta doron kasa ba zai gota mu shekara ɗari ba in shekara ɗari ta ƙare ko miya ma ya ƙare duk inda ke duniya a shekara ina wanda zai sha ban mamaki tun da za a samu shekara ɗari da goma ko ɗari da ɗaya ko da ɗari da biyar ko ɗari da biyu ko abin da hiko to amma shi dai wannan dare duk wanda a ciki ne duk wanda wannan dare ne ya to farko shekara ɗari ta wanda zai ba kowa da tabbin ƙasa sai dai wasu biyu wanda ba su ba ya ce ya wannan to mazan Allah nan ga shi na fahimtar da sahabbai ne cewa shi ne musu wa su yi kokari ga ayyukan kwarai rayuwar ta biyar rayuwa ce ba rayuwa ce irin ta rayuwa ta al'umma da suka wuce ba wa'anda shekara dubu ko kuma wata shekara ɗari bakwai ko shekara ɗari takwas masu ƙana shekaru shekara ɗari uku to ba irin wannan rayuwa ga yanku don haka na kokata wajen ayyukan kwarai wannan haka maluma suka wasara sai ta wasara wata amuri kusa a tare da nawawi ya ce akwai wata wasara da ba wannan ba amma dai shi in hadirin wannan fasara da ba حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ناس سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شفتنا كان في بيت خالتي ميمونة تكين تاكي مدوبنا ميمونة بيت الحارث يا حارث زوج النبي ما تم صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها منذ الله يكسنشي شنا قولتا في الانتحارين تراونا فرض النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء منذ الله يسلم العشاء ثم جاء إلى منزله سلم منذ الله يدو جداني يدو جداني يدونا يجي لإيالين حتى أبدا bayan ya shi da irin ta guda fasalla arba'a raka'atin sannan yayi sallah raka'a hudu sun annan nama ya kwana sun kama sannan ya tashi sun mutsara sannan ce namar gulen wannan yaro ya kwana wasu wani masu ce wannan wani shi a ta mutum shi ne ke ta ilimi namar mu yaro ne ya kwana shi ne kina bacci ko sai ta ce eh bacci ya kai ko kuma a'a ba bacci ya kai ma domin da shi a haka wasu maluma sun kace shi buhari ka ta kawai babu kamar da ilimi shi ko sai mace ne ga ara ayatukum la yatukum hadi ku bayan labari da dangana shi ko shi ake da ilimi hmm. a ah, na walgo da yimu ko guda yimu ko guda yimu shin wannan dan yaron bacci yake yi wannan yaro bacci yake yi wannan kenan manzo Allah ya tara raka a ya tara raka a wasan da ya kwanta ya tashi sumuni da an naja ila masulihi fa salla arba raka'atin summa nama sun da an nan kama summa qala ce naman kula yimu kawo kalimatan da biyu hako kuma don wata ma wata kama da wannan kenan ka ga ibn Abbas ya ta shi na yana da wata hali wa ta ma'ana da arwat da ansari shin wani sai ma manzo Allah amfani da ita shin dole ne mu yi ko ne sai da wanda ya kama da wannan sani sun makama sannan manzo Allah ya miƙe wa kuma kuntu an ya tarihi ni tsaya a gunai wal alani ya mashi ni an ya nini hidama nai fa sallah hamsa raka'atin ya yi raka'a biyar biyar da hudu sha da kenan ko sun masallar a tare nan ko da ya ga hudu sun zama tare kenan sun masallar a tare sannan bayan wannan manzo Allah ya sallar a yi sun masallar na mai kwanta hatta sami isu ga ke da hannun shi hansare shi au hadi da ko kuma da hansari ne sun mu halar da salati sai hito ita sallah da aka kira ya hito ko kuma kira sallah ya zo ya kira ya ke lokacin sallah manzo Allah ya tashi ya hito sallah bai mai da arwala ba don haka an kashe shi kwana na manzo Allah bacci ne zai kare shi a ruwa wannan siya ta tashi inda malikiya bacci ba zai kare bacci shi na kare a ruwa amma wanda na manzo sallallahu alaihi wasallama saboda shi manzo sallallahu alaihi wasallama da namu ayin ko wala da namu qalbu idanun shi suke bacci amma zuciyar shi ba ta bacci na'am uh, sauran uh, da kon hanabala hanabala su tun da akan cewa wanda ya kwana yi ce akwai arwala saboda ya tsaye annabi manzo Allah ya ce ya kwanta don haka akwai arwala a uh, wasu shafi ya ce idan ya yi kwana zaune ya taushe mazauna ta yi irin mutum mai nauyin jiki in ya yi kwana zaune ya taushe mazauna ta yi akwai arwala ta an gane ko saboda yana da nauyin kiwai iska ba zai fito ba amma in ya kasance habibu wajen na mutum da ya kasance ba mai nauyi ba shi ko da ne kwana a ratai na kai ba amma a wannan a hana wanda kan cewa ba shi ba zai kare alwala ba tun da mazan Allah su nama sannan mazan Allah ya kwana sai ya kwana sannan ya farka da wannan fanci kuma ya sallah da mai da alwala ba da haka ga yake nan sun gure su a kwana ba zai kai alwala ba ga shafi iya kwana na kai alwala amma in ka san shi noman na takila kwana mai nauyi ko shi na kai alwala kamar dai ka shi da da malikiya ba kai ba a hisu da ilmi bayan mai bayan da aka zai ilmi a tattuna abu a jirgin ni abdullahi kala a tattuni malikun a nini shahada an al'arari an abin horera kala inna nasa hakika mutane ya kudu suna cewa a fitar abu huraira abu huraira shi da yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta ce wa la ne ba don aya guda biyu fi kitabillahi wanda ake alqur'ani ma haddasu hadisan da ban karantar da hadisi guda ba sun bai da dutsen na yi karanta inda da zai ne ka da inda da zai ne ka tumuna ma azana na bayyana hakika masu rufe abin da mun su da bayyana su da hujjoji na bayanai wani guda masu rufe abin da mun kasafasuwa na shari'a wala aka yi la'anuhumullahu waɗannan Allah ya la'ance su wa ya la'anuhumullahu inu sannan kuma tantun masu la'anta mala'iku da mutane sun la'ance su idan da zai tabu wa Allah kuma bayyana sai wanda ya kasance watan tabu suka tuba wa Allah san suka gyara abin da suka bata wa bayyana sannan ko suka bayani fa ulaika atubu alaihim Allah yake su kan waɗannan ina karɓar tuban su wa ana tawwabur rahim da ana karɓar tuba ina ce ila kawai ya rahim to ba don waɗannan ayoyi guda biyu ba yace wallahi da ban ce manzon Allah ya ce ya wata kalima guda ba duk abin da nake yawan mazo Allah ba sai shi wallahi da ba zan fade shi ba shi ke nan kaga babu ilmi da ilmi Abu Huraira ya tsare abin da ya karanto ga mazo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaf shi na shi dika dai yace inna ihwanana ya kawo da lege abin da sai kowa yawan hadisi yace inna na haƙiƙa yan kuma ce ihwana ba ce ihwani ba yace inna ihwanana muhadari na. hakika yan uwanmu daga cikin muhajirai saboda shi ba shi dai yake ba shi a tare da ashabu suffa wa'annan a cikin tantin nan cikin masallaci su tamanin da wani abu wanda ya kasance ba su da wurin bacci ba su da abinci ba su da tufafi su a nan cikin masallaci ba su komai ba su alƙur'ani sai jiran yaƙi in ba a wurin yaƙi ana cikin masallaci da wuri wanda ya kafa da ba mu saboda Allah shi ke so amma wurin yaƙi suna nan so sahihu rubi suna nan so abu hurairah suna nan da sauran sahabbai ya su abu zane alifari da suna nan shi wannan tafi ne sahabbai na nan wanzu masu girma ga Allah amma kuma tare da haka nan sun zaɓi zama cikin talauci a kan zama cikin wadata zaɓin suna suna da dama su sai su yi aiki da ƙarfi su samu kuɗi sai ba zaɓi haka nan ba in dai su karanci alƙur'ani sai na fila sai salatin manzo sai istighfari bayan wannan sai yaƙi in ya kama su sai ta je yaƙi da su idan aka dawo da wuri ya fito na cikin masallaci to shi ne ce inda ihwanan nan hakika yan uwan mu dan ka ce ki da ya maka ya ce ihwani ba sai ma kuma sun fito shi a nan da shi a samu sufa yace inda ihwanan nan hakika yan uwan mu ne mu kana yashguluhum mu'attafaqu abin da ke shigar da su watan shi ne kasuwanci ga shi cikin sunni. wa inna ihwana na bil ansari su ko yan uwan daga cikin lansaru kana yashghuruhum al-amal fi amwalihim su ko abin da ke shiga da su watan gyaran gonakin da noma da abin da ya kama da wannan wa inna aba hurayra haqiqa abu hurayra kana yardamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shiga da da cikin shi kenan ta ga shi abu horera ya takaitar da buri ne kawai daga ciki ne da ya cika ciki ne sai ne sai ne mai ilmi ke nan ka ga zaɓi neman ilimi a kan neman kuɗi ko ya zaɓi neman ilimi a kan kasuwanci ya zaɓi neman ilimi a kan noma ya zaɓi neman ilimi a kowane irin kowane irin aiki shi ko da ko bai ya zaɓi da ya kai ka shi ne da shi a da mazu sallallahu alaihi wa sallama yau ka ake da sana'a a wanda ya zuci mazu sallallahu alaihi wa sallama shi a sana'a ya faɗa ba da ilimi babu talauci ba ilimi haka mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sannan kuma waya haduru shi ne halartar ma ya haduru na abin da ba su halarta min a hawalin da shi sallallahu alaihi wa sallama dai waya haduru sannan kuma wanda shi ya tsare ma ya haduru na abin da ba su tsarewa min a tsawalin da sallallahu alaihi wa sallama shi na tsare shi na halarta abin da ba su halarta min a hawalin da sannan kuma shi na tsare abin da ba su tsarewa min a hawalin da shi sallallahu alaihi wa sallam. a shi na kaga cikin wannan hadisi mun fahimto ko kuma hadisi na karantar da mu cewa ba abin da ke dan jiki kaga yanzu da masu noma da masu kasuwanci ba wanda ya samu ɗaukaka wanda abu hurera ya samu ta bayyane ta watsa ilimi saboda ni ya watsa ilimi har ya kasance abu hurera ana shi kan taka shi ana cewa aka abu hurera wai shi ya yi kowa yawa haka tare ake cewa haka muhaji ke cewa haka da tsaro ke cewa ana korafi ne a kayan hanci to sai ku iga hujja abin da hujja ta shi ya fi kai tattara rayuwa ta tura kan neman ilimi babu hizu ke ilimi hata suna na bakarin abu ala suna suna da dinarin na ilimin da ana ce mishi a da muhammadu an an an abi hurera da abi hurera kada ce kuntu ne ya rasulullahi ya manzo Allah inni asan umin ta hadisan kafiran an safu ina jin hadisai gare ka masu yawa kuma ina mantawa da su kada sai manzo Allah ce mini usul da aka kashe yadda mahinka ko sassuhun shi da mahina kada ce fagarafa biye da yake sai manzo Allah ya tamfato da hannun shi kamar shi na wani abu ya ɗebo ya ɗebo ya zuba mini wata ya ɗaya ba haso uku ya zuba sun makara na nace don mu hoto ka na shi bayan ka naɗe shi kuma fada man fuhu na naɗe shi ne ya tsaron nan ne wanda man fuhu ila da ya ce ne kawo shi na rungume shi ga gabana lokacin da ne rungume na zane ga gabana ba ma na sai fi shayan ba adam ba ta ke man ciwa da koyo da wannan lokaci to wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama abinda an ka halitta dan adam da shi wanda ya kasance lamin na Allah shi ne mantuwa mu'jizan manzo sallallahu alaihi wa sallama ta doki mishi mantuwa gaba ɗai sallallahu alaihi wa sallam ta ga wanda mu'jiza ce cikakkiya sai ya kai buɗe aka shi da aka zuba aka zuba manzo Allah ya zuba da hannuwan shi ya zuba da hannun shi ko shi ke ka kama kan didi, ya kama wannan zanin ya dinda ke didi, ya ce shi shi ke na kama ba ke tafiya don cewa ya ce rungume ga gabanka kamar wanda ɗauko su kaya masu muhimmanci zai kama ya rungumi ya ce lokacin da ni rungumi wannan zanen shi kenan da nan duk abin da na ta mata ke mace shi ba a shi kenan ka ga wannan shi ya kawo yawan hadisai ga abu kurera حدثنا ابراهيم بن منذر قال اخبرنا ابن ابي ke بهذا da irin wannan isnadi وقال garafa biyar da fihi sau kala ko kuma ce garafa biyar da fihi ya kan fito da hannu ne can kuma garafa biyar da yake ya kan fito da a nai shi ko fihi ga wannan hadisi na wannan Ibrahim ibn Munzir kala a habar na ibn Abi Quraykin ibn Abi ke na anwa ina da mu kuma kana ta hacce inda muke وأنا شهدت حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ودينار عن ابن أبي زيد وكان ابن أبي هريرة عن ابن أبي زيد ابن أبي زيد عن سعيد بن أبي زيد عن مقبولي سعيد بن أبي زيد عن مقبولي عن أبي هريرة to wancan ibrahim shi na kowa mai zuwa amma wannan riwaya ta ibrahim wani muzuri kala a haɓara na ibn abi hudaykin ibn abi hudaykin ko ana ce shi sunan mahaifi ne amu da haza da irin wata riwaya kenan wadda ainihin shi wannan ya ruwaito Ahmadu wa Abi Bakar irin riwaya ta Ahmadu da Abi Bakar wadda ya ruwaito har zuwa ga Ibn Abi Zaid Ibn Abi Zaid daga Sa'idin Ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah wannan isnadi ne wanda ina da su tuwa da bambanci حدثنا إسماعيل هو ابن أبي جابر قال حدثني أبي أنا تيمشي أنا تيمشي عبد الحميد ابن أبي جابر ya eh, illa bi sa'idin an sa'idin ko an sa'idin al-makabuli an abi hurairah kada ce hadisu na tsare an rasulullahi daga manzon Allah al-aini yace na tsare wasu jikunkuna guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai na tsare wasu ilmuka guda biyu daga manzon Allah akwai in ilmuka na bayyana sannan akwai na asiri sannan cikin na asirin da akwai in ilmuka wanda ya kasance sun ƙunshi sharuruka da yawa na san sharbi sharbi na mutane sannan kuma na san fitinoni masu fitar da fitina manzon Allah ya faɗa mini yan fitina da masu fitar da ita ya shi to wannan jika tana nan a ban buɗe ta ba amma ya zo wata jika ta ilimi wanda ya kasance ilimi ne zahiri wanda ya kasance shina amfanin mutane ga sha'anin addinin su da duniyar su wannan na buɗe shi na watsa shi yake ba ma a ruma amma ɗaya daga cikin su kuma su na watsa shi wadan shi ne ilimi wanda shafi a alhakamu jiniya hukumce hukumce na addini wa amma al'ahar amma guda falo ba ta suku ya ce wallahi da na watsa shi lagode a halar bul'ummu da an yanke wannan makogoron abin da aka ce ma al-bul'um madarasa an inda abinci ke bi shi ke shi aka ce bul'um ya ce wallahi da na buɗe wannan jika ɗaya ya ce zan buɗe ta in wara ilimin ta ya ce wa sauran ilimin muka ya ce wallahi da an kaɗe wannan makogoron nawa daga shi shi cewa اللهم إني أعوذ بك من رأة السكينة وإمارة السيان ta ga bai bayyana ba ce eh Allah ina roƙon ka tsare ne ra'atul taci daga farkon shekara ga hijira Allah ina roƙon ka tsare daga shugabanci in yara kankana daga shugabanci ne da ƙananan yara ne ra'atul farko shekara 60 ga hijira watan abinda annan shi abu huraira kenan manzon Allah ya bashi labarin cikin ga hijira akwai fitina saboda ni za a shugabantar da 'yan yare ƙanƙana masu ƙananan shekaru in dan shugabanci ko komo ga wajen ƙanana ko na shidda mulki ko na uku ce na uku mulki a wurin ƙanana ko mulki a wurin ƙanana in mulki komo ga 'yan ƙanƙanan yara to fitina za ta samu fitina ta zo kenan to shi ne ce Allahumma inni a'udhu bika min Wani ba ta tijani an ce sai ya kasance shi abu huraira saboda shina cikin wanda Allah ke taba ma addu'a ya ce shina cikin mujabu da wasu ya faɗi da kanshi Yau hakan da sai ya kasance sai ya rasu hamsin da tara ga hijira bai kai sittin ga hijira ba sittin ga hijira an ka ba ya zai mulkin ta da ake kuma ke na ta samu saboda zai shi ya kashe shi ya kashe karkashin mulki ne da jagoranci ne da umarni ya aka shugabanni mu kai da jikan mazo sallallahu alaihi madinin mazo na sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance mazo sallallahu alaihi wasallam shine cewa da Husaini Hassan da Husaini Rayhana Taya wata su ne turare na na kamshi ina kamfata zuciyata da su zuciyata na kamfata da su ina muna na kwalanta na haskaka na jin daɗi da ganin su to shi wannan yazidu shi an shi ne kashe Husaini da haka shi ke nika da abu horera ya san akwai hotuna wadda za ta faruwa to ire irin waɗannan cikin nun wanda ke faruwa sun da ya faɗi irin wannan za a bashi ba za a bashi da rarrafe ba don haka irin wannan ba zai faɗa ba babu da kafin da wani bayan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ah, za mu fara da misbahun rawi mun kare mai kuniya mai beki talatin da hudu a kan ilmin hadisi yanzu kuma za mu shigo cikin misbahun rawi wanda shehin malami ya rubuta alimu sudani shehu abdullahi ne sabudu ya cikin mata Allah wa rahmatu ba za mu tsawaita ba akan tarihi ne za mu ta takaita a akan abin da dan shi ya faɗa gare shi ne shehu a ne shehu amirul mu'minina Muhammadu bello na cewa wajen bayanin cikin isaqul mai tsawo ya kawo wajen bayanin ainihin shi kada mahaifin shi sai ce ka na rayatan fi ta haƙiƙin ulumi ya kasance tuta ne fi ta haƙiƙin ulumi wajen tabbatar da ilimi sannan kuma mukwalitan itilali alal manquli min al-fununi mukwalitan itilali wanda kasance ya kwaikwaye ne kwarai wajen bincike akan abin da an kanin alfomin al-fununi na fannin mutane ilimi bayan wannan kuma sai ya ce wa kana jami'an la ashdadil ulumi ya kasance wanda ta dukkan nau'ukan ilmi ba ya ilmin da shehu Abdullahi bai tara ba لأنه في كل فن له كتاب شامل domin shi kowane fanni ya littafi wanda ya kasance shamilu ne ya gami duk abinda ake bukata cikin wannan fannin jami'a da ake kulumi ya fara kulumi aka son asara da ilimi to abin da ainihin ɗan shi ɗan magaje shi ya shi kenan wannan shi ne sun shehu abdullahi kuma wannan haka ne abin da shi wani shehu abdullahi ya tara imam muka shi ne a diba da ya rubuta wanda aka ce mai ya'u tawil fi ma'anin tanzili da ya'u tawil fi ma'anin tanzili a a gani muhallafi nawa ya fara ciki sannan watan bayani akan ma'anin qur'ani a a gani niyyarsa sannan wani irin kokari ya yi kuma ciki wajen bayani akan qira'a wajen bayani akan ainihin wujuhul qira'ati bayan haka da bayan wannan kuma da bayani akan ma'ani tadili wajen irabi illa da ya saba ga aya sai hukunci shi koma kaza ko ma'ana da koma kaza hadiba a kai gobe da yawan wurin wanda ya kasance kusan duk tasirin da an rubuta sai mu ce bai bi shi hikima ba saboda ya ga nuna magabatan shi ya ga ainihin tasiri wanda wanda rubuta ka sha sahihin da an kai na ka sha shine ainihin bai dawo Tahiti tahisi shi ne a ainihin wannan ne tahisi a an yi tahisi na belawi to tahisin na shi shine shehu abdullahi ya bi wanda aka ce ma inatul qadi wata fatar rani inatul qadi wata fatar rani shine shehu abdullahi ya bi sannan kuma kara da ainihin littattafai daban-daban daban-daban daban-daban kutubun fasalina to wannan shi ne shehu abdullahi bayan wannan kuma adiba a gani gehe ilimi na sarku kokarin da yi hadiba a gani ne ilimi na da kokarin da yi kan kowa da ilimi shehu abdullahi ya zuba kokari cikakkiya da tsakwai da tsakwai wanda ya kasance masu don kasuwa masu bayan nuka kuma tare da cewa ya ce shina godiya Allah duk muhimmanci abin da shina ɗiban tafiyar da imam Hussein to yana ta kuntu bi hamdillahi min mulazama da kutu bi ki mutta kitan wa nazama min harima kadar ni alaihi lahu mu ilu ma da ilai ba ka ce ba to tare da wannan shehu abdullahi zai ba sai mun tsaye ta a tarihi ne ba mutum na wanda ya kasance mashhuri ne alaya ne ga ilimi sannan kuma tauraruwa ke ta ilimi alimu tuzani ne idan aka kawo bayani wajen shehu abdullahi ko in aka hidda magajin shi shehu usmanun kwaidoyi launin zamani sai game da hulawa da rahmatihi ba mai daidai ga ilimi in ba shehu abdullahi ba mai daidai ga ilimi shi kuma shehu muhammadu bello shehu usman ya faɗi ya ce ku diba da tikon dan uwana abdullahi saboda ya san ilimin siyasa ya san ilimin shari'a ku diba da tikon dan uwana ku diba da tikon dana muhammadu bello ya san ilimin siyasa ya ce ni kuma ku diba na saboda na game gaba ɗai yan kuma sun da sun gani haka nan ka diba muhawara wata faru tsakanin shehu usmanu da shehu da shehu abdullahi sai ka ga muhawara in ka diba muhawara za a gane cewa akwai bambanci tsakanin shehu usmanu da shehu muhammadu a da shehu wannan da shehu abdullahi akwai bambanci da ilimi sosai sosai shehu abdullahi ɗanan shehu usmanu usmanu fili ba shekara kusan goma sha biyu sannan kuma ɗalibin shi ne ga ilimi wajen yin ɗalibi ne ne kuma wajen sanin manuhohin shari'a bai kai shi ba illa da shi kowane su akwai abin shiga tuki shi shehu usmanu sun zo biyu ya ce a kan littattafai ƙananan waɗanda jahilai ke ganewa bai ce nufa zurfafawa ba ya tsaya kawai akan bayanin wanda jahili ka ya gane man shari'a shi ko shehu abdullahi yana bayanin irin na alaƙa kuna da ilmi da ainihin zurfafawa wajen bayani ne don a hajjar ta wani shehu usman bin sun yi karatu akan shi ban shehu abdullahi saboda shi bayani shi ka da irin alaƙa kuna da ilmi shi ko shehu usmanu shi na bayani daidai fahimta jahilai ba zai zo ba fa sosai sosai wallahi ba zai gane ba saboda abin da amon na naga shi shehu su ma mutum da dina ya zo ya zo da mutum da dini ba domin karanta da malum ma dai ba domin karanta da jahilai saboda addini inda shi tarala cewa ga jahilai addini jahilai tarala cewa in ya gyaru shi ke hanta addini kowa da gyaru amma mutum addini jahili da gyaru to wallahi mutuwa da gyaru domin kuma ne addini ta gyaru amma na bi duka da gyaru ba wannan mabin ka ne addini ne bai gyaru ba dan an kuma Allah zai tambaye ku kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'i to za a tambaye ku ya an kai kabar wani jahilci ya an kai wani kaza ba kai magana ba ya an kai wani kaza ba gyara mishi ba ranar al'umma wallahi wanda ka aikata aiki na tsanna in bai kai magana ba zai yake gaban Allah ya ce ya Allah ina neman haƙƙi na da wanda Allah ya ce ni haƙƙin ka da ya Allah ya san haƙƙin sai ce ya Allah ya gane ni ina aikata abin da ba daidai ba bai umurce ni a aikata daidai ba sannan ko bai min wa'azi ba ya Allah ina neman haƙƙi na gare shi kuma Allah zai nemi haƙƙi sai ka bashi haƙƙi don haka shi a shi hukuma mun gobe ya tafi akan wayar da kan jahilai da ilimi cikakken ilimi har shi na cewa cikin wata waka da an ka fasara ko wani ya san gaskiya a rubuta na shi ha amma ko ko wannan da ya san gaskiya duk wanda annan ya san gaskiya ya ci shi kenan alhamdulillah kowa ya gane inda ake mu gaskiya rubda runji ha anguwa da rubda da inda runzawa suke kai ko runji sun sa inda ake mu gaskiya ba ya ga kenan ba da ko sun san gaskiya da inda zai da amma da rahim sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah لله الذي أنه ولا محدثا في نور سيد الورى وختما بصحة الإسناد إلى نبينا العظيم الهادي صلى عليه اللهم الحديث من فيها لنه التحديث وآله وصحبه الخدود وتابعين حفظ النقول وبعد فهذا الحديث أفضل بعد القرآن كل علم يصل لربنا لأنه كلام رسوله دام له السلام وعلمه المعصوص بالرواية يبين المعصوص بدرايا وعلم كل معصوص بدرايا يبين المعصوص بالرواية إذا فيه من يهوي علومه مزبح كل روي مدخلا مقترع الترتيب يجود بالمثال للتقريب متررا من قول نائله بوهم لو جهل يكون فيه إذ أتيهما بما أشار إليه وقلة العلم وقلب قبلي مع خرج يعمد في البلاد وسكنة الجوع مع الجرد لولا امتنان الله ماذا يهتدي يرضي وذاتني إليه أرتجي هو الحليم وافئ العطاء ومنه أرجو أحسن الجزاء to shi na cewa abu za ka cewa alhamdulillah dukkan godiya ta tabbatar ma Allah allazi kannan wara muhaddisan wanda ya hakatar da zuciyar mai karatun hadisin manzo Allah shi cewa na zara zawo imra'an sami a makalati fawa aha fa asdaha kama aha. rubba muballan ya ni sami na zara zawo imra'an Allah shi hakaka zuciyar mutum shi kawata ta sami a makalati wanda yake ya dizance na fawa aha ya tsira wannan abin da ya faɗa sun ma a ta haka mata ne a hatan kuma ta je kanta ta ita ne da jiyota ruko mu ba take da wanda an ka iya ma wa an sami ya shi tsarewa daga wanda biyu wannan alhamdulillah alladhi kanna wala muhaddisa nan kanna wala kalba muhaddisa بنور تجديد الورى بنور دعاء تجديد الورى بنور دعاء تجديد wada. da haske na addu'a ta sayyidil wara shugaban talibai sallallahu alaihi wa sallam yace bayan wannan kuma shi wannan shi aka ce ma husnul ibtida'i kyakkyawan fara magana sai cikin farko magana sai an gane abin zai magana sai magana akan ilmul hadisi ne ko yace ni wa hasana bi sihhatil isnad wa hasana bayan wannan kuma kebance mu bi sihhatil isnad da ingancin isnad ila nabiyina har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama shi manzon waɗannan wani hadisi wanda kasance mai girma ne alhadi mai shirarwa ila nabi na azimin hadi watan muna godiya Allah da ya keɓance mu da ingancin isnadi har zuwa ga manzon mu sallallahu alaihi wasallama manzon nan mu shine mai girma ko mai shirarwa mai girma ko mai shirya mai shirarwa inna asalaka wa ma asalaka ila rahmatil alamina. ko hudan lil alamin manzo Allah shi ne ga umma to bayan wannan kuma da shi Abdullahi yake wa hadda da hadin inadi ya kebace mu da izinin inadi ya kebace mu da isnadi ingantacce a wannan ibn Mubarak shi na cewa hada isnadu min addini isnadi shi na daga shi addini wala wala isnadu ba dai isnadi ba la qala man sha'a ma sha'a da kowa ya faɗa abin da yake so faɗa hadisi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam to sai kasance Allah ya kebance mu bi hadil isnadi da inganci isnadi sai kace mazo Allah ya sai a ce gawa ku biyo sai kace gawa da ka biyo sai shi ko gawa ya biyo sai kace gawa da sai shi ko gawa ya biyo sai kace gawa da sai shi ko gawa ya biyo ya kace gawa sai ai ba ta magana ba ne a adalun da hadarun na ta dokon na sai dai ta yi wani himina bai yi tsada wani kyau kuskure ne ya tawa ba da yawa za a yi da wani magana ba za a taba ko a ce ke na kaga na ba inda ta ce na ba wa hatta na ta hadin isnadi ya keɓance mu da inganci isnadi maluma suka ce nan abin da aka ce mata hadin isnadi wanda ya kasance al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita da wannan akwai yahudawa suna jingina ibada su ga Musa alaihi salam akwai da sada suna jingina ibada su ga Isa alaihi salam ko to yanzu bai hude duk wanda ya so bai ce ma wani kasto wani ya ce kaza ko kwada wani ya ce kaza shi ko kwada wani ya joga wani shi ko ya joga wani shi kai da Musa haka ko kasto bai cewa ga abin da kasto wani ya ce shi ko ya joga kasto wani shi ko ya joga kasto wani shi ko kasto wani ya joga kasto wani har shi kai magana na ga Isa alaihi salam ba za ta kai ba sai da daga da ake isa yake kaza sai ake musa yake kaza yan ka bibe magana sai ka ka ya shi ba gaskiya ba shi ko saboda ni babu babu ta hadda dinari to mu nan da wa hatta la ta hadda tunani. Allah ya kebance mu da inganci ina da ila nabi na zuwa ga manzon mu har a mai girma alhali da shi su ba dan kai da wannan ko sannan kuma ya hayu bukai da hazari shi na ce ma wannan ya hayu bukai shi na ce ma abu zur'atar razi ya abu ya abazu a ce na yace laisa za da aza atan an ba ne wannan ba abinda wani iska ne ya rawaito ba daga guguwa ba riwaya iska ba ce daga guguwa an san magana iska ba ta tsaya wuri guda ko to wannan ba irin magana ce ta iska ba magana ce tabbatacciya inna ma na fa'u sitira in muna ku za mu sha za mu sha ya shamki wannan zura ila da biyi mu ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi bugan tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama malikun annabi'in an yi min umara annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idan ka kudura da maka da ya kiyama kina ga hana manzo kana magana shi haka ya hannu kai yace yace wa umar sallallahu yace in kana so in faɗa maka mu kada ina ta ingantacci dan ya rasu daga wani kuna shi ko ya rasu daga nafi'u shi ko ya ya rafi ga ibnu umara shi ko ibnu umara ya fi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan shi aka ce mata hadin isnadi wannan isnadi shi ne an kace duk duniya ba isnadi da ya karbi ne haka buhari ya faɗi ya ce duk asabul asali da duniya malik muhannati na ibnu umara annabi sallallahu alaihi wasallam wa hada la yahdi isnadi ila nabiyina qadim al-hadi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya kashi gare shi mala hadisi mutukaddiya hadisi zara hutta hadisu hatta hadisu cewa haddasana haddasana zara hu na kawata shi min sahihi shi da tafayin da mutum dai ana cewa haddasana haddasana kuma cikin asihabu cikin kutubu sihahi littafai wanda ya kasance na to Allah ya ce kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum ana cewa haddasana cikin littafai ingantattu wa alihi Allah ya ce kai shi ga dangi shi wa sahihi Allah ya kan shi ka hadai ne kar ku da wani kana shi a zaina wa tabi'ina da masu biyar su hadisin nukuli wanda kasance sun ɗauko hadisai sun ɗare hadisai an hun hadis sahabati hadisin nukuli an sahabati wa ba'du bayan na yi basmala na yi hamdala na yi salati fa alal hadisu afdalu to anan katan al shi hadisi ya tsakanin mudafi da mudafin ilaihi da kulli ilmi shi amma hijiyon kowa ilimi ba adal qur'ani bayan alqur'ani lokaci ta alqur'ani ake alqur'ani bitan shi ba adal qur'ani bayan alqur'ani shi abal kulli ilimin ya kulli na wanda ya kasance lada ta ka saduwa da Allah mu لأنه كلام رسوله سبو ده manzon شيء تمزون شيء لأنه كلام رسوله دومين مغانا منزون شيء daga magana Allah ta magana manzo sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ba ce ta kenan dama da salam assalamu alaikum dama da yawan ko gare shi to wayan koko alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah Yeah. Eh? shi abu hurera misali edosi na ya cikin banu jose lantarki na abu hurera kayan tambaya shekarar ce wani ya ce ya kamata ya tambihi a kan bayanin da an kai wajen magana a kan faye yana neman a ƙara bayani a kan bayanin da an kai wajen cewa daga cikin masu karya da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai su faye. to ya yi tambiya kan wani hadisi da suka karanta wa jana inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kazaba alayya muta'addida li yudalla bi nara bal yatabawwa maq'adahu min an-nar man kazaba alayya muta'addida li yudalla bi nara ko yi min karya da gangan li yudalla bi nara da mishi fashe da mutane ya bal yatabawwa maq'adahu min an-nar wanda ta kowa mu kalhu min Allah da duwan zama shi da wuta to wannan hadisi da duk karanta wannan lokacin a gaskiya ko shekaran jiya ina tunani ne ga rayuwata illai hukuncin lokacin ta ban zube abin gaba ɗaya ba a wannan imamu ta mutu cikin alfiya ce shina bayani akan hadisin maudu'i sai ya ce washe to sufiyyatu isuwa da ku Mu ta na ajara fi ma yadda ku وقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها ألوهن منهم والرؤى في التقييم ذو السلام جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بقوله بوجهه إن يقصد abin da shi imamu ta ya ce wajen ruhun sufiya ta shi bayani a kan masu wa manzon Allah karya sai ce wajen ruhun mani shirin sufiya ta su fadawa in wada ko lokacin da sun haɗa karya sun ka dingina ga manzo mota da dinan Allah suna neman su samu lada suna neman su samu lada kuma da ugarin sun ka faɗa ba ku da ku an ka tarbi wannan ƙarya da gare su rukunan lahum wa akan tarkata gare su saboda ni da yana cikin wato rihim wata lahihi hatta abana ha'uluhi minhum sai da ainihin malum manu ƙari suka zo su hada da wannan ƙarya ce an kawo manzo sallallahu alaihi wa sallam wani malami ya ce imamu su ya tafi ta jini gurawi na shi wani malami ya ce wata hadisin da aka karo da ubayyul yi fi fadailul qur'ani sota sota akan yi mu qur'ani sura ya yace sai ya zo inda wanda ya rubuta wannan hadisi yace ina ka samu wannan hadisi yace a habara ni jini wa ko hayy wanda ya kame shi wani mutum na shi nan rayi yace ku ta da hindu da wannan mutum yace ma hadisa da wa ya ga maka wannan hadisi yace haddathani shehu wa huwa hayy wanda ga min shi shina nan wani mutum na bin mada'in shina cikin mada'in ko hayy ya faɗa ne shi ke to ya yayin zuwa inda wannan mutum zo ko ne yace ma haddatha da hadal hadisi wa qala haddathani shehu wani malami ga min wannan hadisin bil da cikin shi shina cikin busra yace fasar da ne zuwa inda yake yace ma haddatha da hadal hadisi ya ga ma wannan hadisin sai a habar ni shehun bi a habar shehun wadan a bi abadana a habar ni shehun bi abadana wani malami shi a cikin abadana da abadanu da kusa da kusa da kursuki yace ya sa in zo can abadana da yadda wani malami ya zo ce ma haddasa ka bi halin hadisi wa hada bi yadi sai kama hannuna wa hada hada ni fi baiti sai shigar da cikin wani gida cikin wani gida da muka shiga sai ni isko sufawa ko wajen su sai ni isko na su mera mutasawwifa ko da mera mutasawwifa sai ni isko zaune sai ɗaya nuna ni ci gashi hice ne ga zance gane wannan hadisi ba sai to irin da yake ci ma hadisi ta hada da kika wai da ma wannan hadisi sai ya ci ba wanda ya gane shi na mutane sun kawo da kansu daga karatun alkur'ani ni ko ni ka wannan hadisi ne aza shi saboda su kai su kawo karatun alkur'ani to kan haka na kama su sai ce wa sharuhun sufiyatu mahi sharrin su a su ne su farawa an wada umu wata hakika na da ma ya u wa qadila ko na lahum hatta abana ha'uluhi manihim da kare da wannan sai komo kuma sai ya ce wal wadu sai tarhibi su dai masu tsaka hadisi domin tarhibi tarhibi duk da ko da na mai bid'a na bid'a na jawwala mu muhalifin ijma'i wanda sun ka halakar da irin wannan hadisi ya eh, hadisi ga tarkibi ko tarkibi addini na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace masu bid'a nan yace har yake ga cewa to na inda ce jawwala hu da ijma'i mutanen da wannan muhammadun karrami a sanda sani kina cikin masu ilmul kalami kuma na, zahirina na, to shi ya kago wannan hadisi a shine ya halatta da wa manzo Allah ya karya da tarkibi tarkibi yake da wani mun ma da jima'i wanda sun kasa da jima'i da malum masu haƙulla wata ku ne sun ka halatta da wannan yace wani zama shehu abu muhammadin hamma shehu abu muhammadin a jiwani imamar haramaini ya zama mai kwamniki da wani ya ce duk wanda ya karya jingina ga mazo Allah ta nina in yi ɗaya da ita da gangane dan kiyaye da wannan ko da haka sai dai kasance a cikin su su kwawa ne a madogarar su akan karya da shi ga mutum Allah kuma sun san haramna sai ma duma sun kace wasu ba su doka ƙarya wace sun doka akan cewa mutum Allah ce man ka kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nari to yi min karya man ka kadaba alayya sun kace a inna ma na kadibu la hula alai inna ma na zuba la ba an ce alayya ko akai na sun yi ƙarya sun kace a don shi muka ba shi muka ƙarya ba mu don shi muka muna da doka ya kai ba shi muka kaya ba haka wasu ce haka sun ɗauki kiman ka daba alayya wasu mutum ka ɗauki kiman daba alayya muka ajinan falle da bawa a maka da hunan nari a jirgin manzo ala ta yi nan ga man daba fi haƙi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu sahirun aw sha'irun aw majnun wanda yake manzo Allah mai sihiri na ko ce manzo Allah mawaki na ko ce manzo Allah mahaukaci na to wanda ce manzo Allah sahirun ka ga ya mai tsaya wai shi ya zama hidaman kazar alayya muta'addidan fayya ta bawa a makaruhun da nari wasu kuma suka ce a'a abin da dai manzo Allah kamar hidaman da man kazar alayya muta'addidan akwai riwaya wata ta kari yin dole da hinnaka domin shi da mutane su ko wa a rabu bi makunin har hadisi sai suka yi kowane makumi na wannan hadisin man kazar alayya muta'addidan sai sun ka ɗauki kenan man kazar alayya mai kasa ihtida'in nasi tun da ta ake yin dole da hinnaka dan ya kasance kai ga dama ya kasance da ina bi domin shi da mutane a shi kai ga shi an mutum a hadisi ko to wani sun kurace wannan to amma sai ibn hajar da sauran malumma sun kace duk wannan da ya ce sannan kuma wanda ya ce hakan da fitar riba ta biyu sun kace ya ta riba ta bibi sa koma za a samu shari'a suna koma shi hukuncin hukuncin shari'a don haka ko ni ba a mazu Allah ta ya amma da sun hadisa shi kai ne imamul haramini da ya ce wa manzon Allah ta ya ta fi ci sai suka ce in dai shi na wa manzon Allah ƙarya halali aw halali wannan musallama in shi wa manzon Allah ƙarya fi harami ga halakar da abin da haram aw halali ko kuma halakar da abin da shi ka wannan na amma dai wa manzon Allah ƙarya kowa Allah ƙarya abin da bai kai halakar da haram ba ko kuma haramta da halal wannan wannan a ta'ona da hina kawai bai kai matsayin kafirci ba Allah bai kai sarki cewa wala wa idan ya ya masu ƙarya su jingina da Allah la yuhuna ba za su samu sira ba ake yi wannan ko to sai an ce ni yasta wa'annan aka tona musu asiri ba mu sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a ce wane mu su kace ko a ce fulani hajibun ko a ce da jami an ce wa ɗinu ne da haka ne wa ɗinu ne kana giban mutane kana giban maluma da ya na ɗin ma ba babu shari'a da ta kasa da nama sai ya ce an ya kunu hutama'i su kasance su ne abokan da ya tara al'umma masu shari'a da ni أحب إلي من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علمي يعني فقط أنت أشي مضغلة شيء بشيء أنا اليوم أن يمن قياتا قياتا كابرتا بقمو دنيا تبا دونان da jin nauyin wani da jin kunya wani da jin nauyin manzo da jin kunya manzo Allah da gaba ai da kunya manzo Allah tunda kai da aiko ashe ko ya kamata a ce wani yayi an kai da wannan ko to duk sai masu su za su duk wanda ya kitta mu manzo Allah ne kariya za su manzo Allah sannan bayan wannan kuma duk wanda ya kasance hibbi ne da kai matsayin a hadisi ne ba in an ɗauka da bai da cikakken hibbi a aji hadisi ne kada a yi amfani shi saboda gudun mi kada kada shakka shi ba ana ɗauko gaskiya a haɗa da gaskiya a kai shi gaskiya domin a yake gaskiya amma ba a da kuɗari a haɗa da ƙarya a ce a yi shi ƙarya da ƙarya ba su bai cikin gaskiya sai dai a haɗe gaskiya da gaskiya a da shi gaskiya da aiki da gaskiya duk da haka faru masu mai akan cewa dai wajen su ba mu sassa ma duk wanda ya kasance wajen yawa manzon Allah ƙarya ko kuma da ya kasance mai da hindi cikakki don haka sun ce su sun yi sun su kasance su yi shari'a da wani da na alƙawar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da haka malum masu ka tafi akan suka yi tsaye suka rairaye suka rairaye suka rairaye su ahlus sunna alamar haƙi ne alƙalin ma ne na gaskiya wallahi ko cikin gidansu ko su ya fito ya soke ya mutu dan shi ke ne wannan imamul haramaini dan shi sai da gita ne akan kaurin da ce kafirci na sai yake ce har da hidda da shi wannan kadara da ya ce mana ne yi idan mai zaje in ba ya mishi tsoratarwa to shi ma ya kadara da ya kare da wasu kada ya mishi yankan wani to su a tsara wani hakina duk da fita ɗin suna ta don hakan da wannan ilimi da muka ɗauko ilimi na wanda ya kasance shi a nauyi ƙwarai-ƙwarai da gaske sai dai a yi haƙuri a yi ta tafiya da shi haka na ta shi haka na har lokacin da an haɗa ya ɗauki nauyin shi saboda su malum manga da ta gani in eh, sun ka zauna wurin karantarsuwa sai sun ce dushen tudu amnu haɗe matsalar ta kuma sun ta sai arba'in mu ce shaddidu ko kuma shaddiya ce sannan ta kai ta tafi a tara da kafa ya ta kafa da jago wajen hakan da wannan ilimi yanzu na muka fara nan cikin na akwai ɗalibi da ya taɓa cewa ya ara mai littafi yana muhimmanci ara mai shi yana bayani akan addu'a fa'ul mutarukuna da ni kawai ce sai ba sai ce kai kai kai amma mun littafi game da zai karatu sai shi na bayani akan addu'a fa'ul masu rauni yau da duko ya wanda kanci abin hadisan su gaba ɗaya in kadda wani da ƙarfin imani ne da ƙarfin ibada sai an kace ba a taɓa hadisi sai kai mamaki saboda ni sun ce wallahi wannan ilmi ba za mu karɓe shi sai ga adalai kuma wanda ya kasance mutum ce tana da mutane a mutum a wannan imamu a imamu wani kuma anan shina cewa wallahi na tarar da birnin madina A a adalai amillai wa'anda ka ce wallahi da abin a ba su da tilmali na ajiya babu abin da ka tozata cikin kuɗi da tilmali ya ce amma wallahi ba ka wannan ilimi gare su ba saboda ba mu karɓar wannan ilimi sai ga mutum ne. sai ga mutum ne duk wanda ka ce ta ba zai wanda ka ce ta ba za ku rika cewa da cince ta ba ko da kuma yin suna ai ta dai ma mutum ya to cikin bayani akan duniya sai ya sa kai da shi mujtahidai yadda amma yi da shi wala mako. ya da ta jiki mace da ya ce mace da kawo da da ya kawo ya kawo malam ya kawo ne ya sosai amma da su tantancewa nan gidan na ko gidan na sai ya sa manya manya gidan ya nisa kai ya sa ma ya sa ma yi ne gidan shehanai wanda ba wanda ba sai ga matsayin tajiri ba wanda ba sai matsayin ainihin matsayin ijtihadi ba kina nan cikin hudul muhadara fi habari bitar al-ahira haka ta misali hudul muhadara ko to ya bayani shi cewa hadhihi ta'atul madina ta'atat wala yahlufu marhadi wa'ad وقال جوت أن مجدد فيها وقال لا يهدف الجهنم wa hadhihi da'atul mu'minina yace wannan karshe na farko shekara 100 ne ga hijira ka ta tafi wala ya halkum alhadi wa ad abin Allah ya dauko ni ba zai saba ba zai tada mujaddadi duk farko shekara 100 kila aka kuma da aka nasa saboda ya zo ga hadisi yake wa kar jami'an annabi mujaddadi fi ina da malami an mujaddadi cikin lokacin dai Allah da ba a musu an ji ayi wannan ko da haka ga su shi duka in wanda ke cinta ya ke cinta kuma ta ga musulmi eh, su fi na cikakki amma kuma shi na bayani kan abin da su kwaye sun kai wanda ba daidai ba don haka ga duk wanda ya abin da ba daidai ba sai a ce wani ya ba daidai ba saboda kada a yi koyi shi in kai koyi da mutum akan ƙarya kai ma ta zama ƙarfi sannan kuma kaskanta makarci ƙarya ce ko kaskanta makarci makarci na ko man saddaka taliban min al-kadibi duk wanda ya gaskatar da makarci za a jimina shi da kariya don hakan ga wannan ilimi haka yake shi ilimin hadisi babu sauki ciki da tsanantawa a kai duk inda ka ga sauki to waje ne na ba so ka tsanta saboda nisu bai da gaskiya domin a aiki da ita za a jimina abin da ba da ɗan kwamzo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah